بسم الله <clears throat> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حتى تكاسي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله bayan يا yan uwa masu muna wa Allah maɗaukakin sarki godiya wanda cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya sake haɗa mu a wannan yammaci na laraba a wannan masallaci mai albarka masjidin da'awa kuma a yau sha tara ga watan ramadan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da da da ɗari arba'in shida. muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya lulluɗe mu da rahamarsa a wannan wuri mai albarka kuma Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu daga cikin waɗanda zai ‘yanta bari shiga wuta har abada a wannan wata. a insha Allahu za mu je ga tafsirinmu kan gaban da muka tsaya jiya cikin wannan aya ta ɗari da da take ɗauke da bayanin haƙiƙanin imani menene imani na haƙiƙa wanda abinda wannan aya take magana a kai kenan saboda imani ba wai abu ne kawai da yake a baki ba a'a qaulun ne bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawari imani abu ne da zaka kudirce shi a zuciyarka ka gaskata ka yadda kuma harshenka ya furta kalmar la ilaha illallah ka furta ta zuciyarka ta yadda da ita da abin da take hukuntawa gaban ka fi aiki da abinda la ilaha illallah take hukunta wannan shine imani saboda haka imani ya shafi aikin zuci gabai da sauransu to muna cikin bayani kan rukunan imani mun faɗi na ɗaya kamar yadda ayan ta zano wanda shine imani da Allah shine tushe gaba ɗaya sai imani da ranan ƙarshe ranan lahira kenan wanda shi ma jiya mun yi magana a kansa to abu na uku da ayar ta zana kamar yadda Allah zai karanta mana Allah ya ce laisal birra an tuwallo wujuhakum ليس Thank you. ubangiji allah madaukakin sarki ya sanya mu cikinsu a wannan aya kamar yadda muka ji ta yi bayani kan abin da ya shafi imani na haƙiƙa da siffofi na masu imani na haƙiƙa kuma cikin ayan an ambata mana rukunan imani wanda daga ciki akwai imani da mala'ika don Allah ce laisar birra an tuwallo wujuhakum hakun kibalar mashriqi wal maghrib lakin al-birra man amana billah wal yawmil akhir wal mala'ika to wannan magana akan wal mala'ika din nan ita ce za mu tashi kanta yana daga cikin rukunan imani guda shida imani da mala'iku amma nan aya ta zo mana shine a dunkule aka ce da mala'iku kawai aka wuce a yayin da wasu ayoyi sun ɗan yi bayani kan mala'ikun hakanan hadisai to shi imani da mala'iku yana daga cikin albir yana daga cikin alkhairi yana daga cikin rukunai na imani kuma imani da mala'ikun nan wa huwa al-imanu bi wujudihim shine imani da sabuwansu, ka yadda akwai su kun san akwai waɗanda ba su yadda akwai mala'iku ba su suka ce duk abin da ya zamo out of five sensory organs abin da baka iya gani da idonka ko ka taɓa shi ka ji shi ko ka ji ƙanshinsa ko ka ji sa a harce suka ce babu shi in dai ya fita khawat din nan guda biyar sai su ce to babu abin da haka ma suka ce ba Allah tunda ba a sa ba a ganshi da ido ba ba a taba shi ba ba a ji ganshinsa ba ba ji shi da kunna ba suka ce babu shi wanda wannan kuma rashin hankali ne da rashin tunani hankalinka ma ai sai a ce baka da hankali Inda hankalin mutum zai iya gaya mana kalansa fari ne ko baki ko ɗanɗanansa ko yana da laushi ko tauri duka babu amma kuma akwai hankali saboda haka wannan ba dalili ba ne mala'iku dole ka yadda akwai ko da baka ka ganin su ba ka yadda yin kokonto ko wata tantama game da kasancewan mala'iku wannan yana ruguza imani domin yana daga cikin rukunan imani guda shida ubangiji Allah ya ce amanar rasulu bima unzila ilai. amanar rasulu bima Thank ilai. وقالوا سيدنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير جزاك الله خيرا وبنجدي الله يتي آمن الرسول ونن منزو دا أيكو منزن كرشي منزن الله صلى الله عليه وسلم يا إيماني بما أنزل إليه دا دك أبين دا سوكر زوا كرشي na alkur'ani da wahayi duk abin da aka saukar da ubangijinsa ya imani da shi to kazalika wal mu'minun mu'minai ma duka sun yi imani da duk wani abin da aka saukar daga Allah kullun amana billah duk sun yi imani da Allah sun gaskata Allah wa mala'ikatihi sun yi imani da mala'ikunsa sun yadda mala'iku halitta ne na Allah gaskiya ne akwai su kamar yadda za mu gani Allah madaukakin sarki yake cewa a wata aya wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdihi bihamdi rabbihim wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdihi wannan aya ita ma tana daga cikin ayar da take tabbatar mana akwai mala'iku wanda yake musu kena yana musanta ƙur'ani kenan ko wanda yake kokonto akan samuwansu to yana kokonto ma game da alkur'ani ne kamar ya ta kur'ani ne don kur'ani ya tabbatar da mala'iku suna nan allah ya ce yi sabbihu na bi hamdi wa'annan mala'iku suna tasbihi wajen gode wa ubangijinsu wa yastaghfiru na liman fil ard kuma suna nema ma wa'anda suke doron ƙasa gafara suna nema wa mutanen duniya gafara wannan duka yake tabbatar akwai su kamar yadda a wata aya Allah yake cewa man kana aduwan lillah wa malaikatihi wa rasulihi wa jibril wa Ubangiji Allah ya ce duk wanda ya kasance a duwan lillah makiyin Allah ne yana gaba da Allah ko yana ƙin mala'iku yana gaba da mala'ikun Allah ko wani daga cikin manzannin Allah ko kuma ya ware irin na Yahudawa masu ƙin mala'ika Jibrilu da Mika'ilu to duk wanda yake kiyayya da wani daga cikin waɗannan ko yake musin su to fa inna Allah ha’adu kafirin Allah ya ce lalle shi Allah maƙiyi ne ga kafurai. a bisa wannan ayan faman yunkiru wujudal mala'ika duk wanda yake inkari yake musu yake tantama game da samuwan mala'iku to bisa waɗannan ayoyi da muka karanta yana nuna cewa kenan imaninsa akwai matsala faƙad kafara duk wanda yake da kokonto ko musu ko ja akan mala'iku to ya kafurta domin Allah ya ce wa man yakfur billah wa mala'ikatihi وَالْيَوْمِ Allah kiyashe mu ubangiji Allah ya ce wa man yakfur billah duk wanda yake kafircewa Allah wa mala'ikatihi ko ya kafirce wa mala'ikun Allah ya karyata ya musanta imani da mala'iku ko wani daga cikinsu ya karyata ko dukansu ko wani daga cikin littattafan da Allah ya saukar ko manzanninsa ko ya musanta ranar takin kiyama duka ɗaya daga cikin waɗannan wanda ya inkarin ɗaya fakat dalla dalalan ba'ida Allah ya ce hakika ya ɓata bata wacce take mai nisa saboda haka fa'ahalus sunnati wal jama'a su mabiya ta farkin annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai yu'minuna bihin ijmalan suna imani da mala'ikun nan a dunkule ka ji ima ka yadda akwai wasu halittu da ake kira mala'iku ka yadda gaskiya ne halittu ne na Allah wa amma tafsilan amma abin da ya shafi imani da su filla-filla bisa bayani to wannan za a yi ne da abin da ya inganta dalili ya inganta a kai wa man sammahu Allah wa rasuluhu duk mala'ikan da Allah ya ambace shi ko aka kira mana sunansa ko manzon Allah ya ambace shi kaman daga cikinsa akwai Jibril yanda ɗazu alaran mai ja mana aya muka ji Allah ya kira sunan mala'ika Jibril har da Mika'ilu to wannan dole mun imani da su bayan mun yadda mala'iku gaskiya ne suna nan a cikinsu kuma mu yadda akwai wani da ake kira wai ake kiransa jibril akwai wanda ake kiransa mika'il a cikin mala'iku mu yadda waɗannan tabbas gaskiya ne wanda shi jibril din nan ne mala'ikan da almuwakkal bil wahai shine wanda Allah ya wakilta shi da Wahai. dukkan annabawa manzanni shi yake zuwa musu da wahayi aikinsa kenan turo da sakonnin Allah ga annabawa da manzanni akwai kuma mika'il shi mika'il shine almuwakkal bil madar shi kuma a cikin mala'ikun shine wanda aka wakilta shi wajen ruwan sama shi yake saukar da ruwan sama ya yi tsawa wa hadiri ya koro ta a kore ruwan hadirin inda ake so a zub da ruwan duk wannan yi shi ne adadi nawa ake so Igo nawa zai sauka Allah ya wakilta shi akan wannan sannan a cikinsu akwai wanda ake kira israfi cikin mala'ikun da Allah ya halitta akwai mai suna israfi ka yadda sunan mala'ika ne israfil sannan kuma wannan mala'ikan israfil ɗin shine almuwakkal bin naf'i shine mala'ikan da aka wakilta shi wajen busa ƙaho na tashin kiyama shine zai busa ƙaho a tashin duniya kamar yadda hadisi yake bayyanawa a yanzu haka yana rike da kahon ya daga kai yana jira ne kawai a bashi umarni ya kura ya gama regi to ka yadda wannan gaskiya ne inkarin wannan ko musu ko tantama zai rusa ma imani wanda shi wannan mala'ika shine aka wakilta shi bin nafsi fiso sannan a cikin mala'ikun har ila yau akwai wani da ake kira malakul maut sunansa malakul maut wanda wannan suna shine asalin sunan mala'ikan mutuwa akwai wani suna da ya shahara a bakin mutane shine ana cewa azra'ilu shine mala'ikan mutuwa wannan bai tabbata a qur'ani ba bai tabbata a hadisi ingantacce ba abu ne da aka samo shi daga isra'iliyat labaruka irin na bible saboda haka bai tabbata ba abinda ya tabbata a ƙur'ani sunan mala'ikan ɗaukar rai shine malakul maut haka ƙur'ani ya kira shi saboda haka shi wannan shine aka wakilta shi da karɓar rayuka sannan akwai wanda aka ake kira da suna maliku sunansa kenan shi wannan mala'ika maliku shine mai gadin gidan wuta shine wanda aka wakilta shi game da gidan wuta mai gadin yan wuta sannan akwai ridwan wanda shi kuma shine khazinul janna mai lura da aljanna sannan akwai irin su munkar da nakir wa'annan mala'iku masu tambayan kabari to dole duka irin waɗannan da ƙur'ani ko hadisi ya zo ya fayyace su a cikin sauran mala'iku kai imani ka gaskata duka wannan yana daga cikin ma'anar la'ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ka yadda manzan Allah manzan Allah ne to dole ka zamo kana bi tasdiquhu fi ma akhbara mai gaskata cikin duk abin da ya ba da labari domin shi ne asadikul masdo mai gaskiya wanda ake gaskatawa wanda baya faɗin ba daidai ba in huwa illa wahayi yuha face wahayi ake masa yake isarwa to ka yarda duk abin da ya faɗa gaskiya ne ka masa ɗa'a cikin abin da ya umarni da shi ka hannu ga duk abin da ya hana karka bauta wa Allah sai da abin da ya sunanta ya shar'anta wannan shine ma'anan imani ko shaida cewa manzon Allah manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam saboda haka wa ahlus sunnati wal jamaa su mabiya ta farkin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake kira ahlus sunna da sabansa yu'minuna bi wujudihim sun yi imani da cewa akwai mala'iku kai ma kai imani ka gaskata sannan sun yi imani cewa annahun ibadun makhluqun su mala'ikun nan ba ‘ya'yan Allah bane su ba Allah bane a'a su bayi ne da Allah ya halitta su ma halitta ne da Allah ya halitta su kuma su halittarsu ya sha bamban da na ɗan adam halittarsu ya sha bamban da na aljanu domin ɗan adam an yi shi ne daga ƙasa aljanu an yi su ne daga wuta harshen wuta shi kuma sun kama mala'iku an yi su ne daga haske saboda haka su halitta ne da Allah ya yi su daga haske kuma mafi yawancin wajen zamansu mazauna sama ne suna zaune ne a sama sai waɗanda aka wawakilta su da wasu ayyuka a ƙasa kamar yadda za mu zo muke wal mala'ikatu hilkatuhun azima kuma su mala'ikun nan halittarsu ba irin namu bane suna da girman halitta don guda ɗaya ma zai iya ɗaukan duniyar nan ya yi wasa da ita saboda girmansa minhum mallahu lahu janahan akwai mai fifike biyu a cikinsu akwai mai uku akwai mai hudu kamar yadda ƙur'ani ya ba da labari duk ya tabbatar da wannan sannan wa minhum man lahu akthar min zalik akwai wanda nasa fifficen ya fi sama da hudu akwai mai ɗari shida kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ya tabbata cewa lalle mala'ika jibril alaihi salam yana da fuffike daban-daban ɗari shida shi mala'ika jibril sannan a cikinsu wahum jundun min junudillah su waɗannan mala'iku wasu runduna ne masu yawa daga cikin rundunan Allah sun fi mu yawa ba wanda ya san adadinsu sai Allah kamar yadda Allah ya ce wa ma ya alamu wa ma ya alamu ubangiji Allah ya ce ba wanda ya san rundunan ubangijinka adadin mala'iku sai shi ba wanda ya san adadin yawansu sai shi saboda haka suna nan da yawa sannan su mala'ikun nan Ƙadiru na alatta masu suna da dama suna iya rikida su yi masu ga abubuwa ya koma wani abu ya shiga siffan mutum an ba su wannan daman ta shakuli da shakal irin na jiki ya rikide ya zamo kamar mutum kamar yadda ya tabbata mala'ika jibrilu ya zo a siffan mutum ya yi wa annabi tambaya har ya tambaye shi ma akbirni alil islam me musulunci kaga a siffan mutum ya zo amma ba wanda ya san mala'ika ne sai bayan da ya gama tambayan ya tafi sai annabi yake cewa umar a tadri mani sa'id ka san mai tambayan nan kuwa da ya zo su ma dai abin ya ba su mamaki sun ga duk garin madina ba wanda ya san shi kuma wala yura ya asaru safar babu wata alaman tafiya tare da shi ballantana suke bako ne sun gan shi tsaf gashinsa baki wunin tufafinsa fari fat kuma ya zo yana wa annabi tambaya to dai da aka gama manzon Allah ya ce ka san wake tambayar nan umar ya ce Allah da manzo suka sani ya ce to fa innahu jibril mala'ika jibrilu ne ya zo muku a siffan mutane don yi takun yi allimukun dinaku ya zo ne ya karantar da ku addinin saboda haka suna iya tashakkuri hasba ma taktaji hal alat bisa yanda hali ya kama da izinin Allah sannan su wayannan mala'iku muqarrabuna min Allah wa mukarramu mala'iku makusanta Allah ne bayin Allah ne makusanta ba sa saban Allah kamar yadda Qur'ani ya tabbatar لا يعصون الله لا يعصون Ubangiji Allah madaukakin sarki yace su mala'iku ba sa saba wa Allah abin da ya umarce su wa yaf'aluna ma yu'marun duk abin da aka umarce su yi suke ba irin mu bane mutane da aljanu masu sabo su ba sa sabo kuma ba sa ci ba sa sha ba sa aure ba maza ba ne ba mata ba ne mukarramun halitta ne masu daraja kiraman katibi Allah ya ce masu daraja ne marubuta ne daga cikinsa akwai marubuta kamar yadda za mu zo mu gani la yusafuna bizukura su mala'iku ba a ce musu maza ne aka ce duk wanda ya ce wa mala'ika namiji ne to ya yi fasikanci wanda ya ce kuma mata ne nan ma dai suka ce ya kafirta don ba inda aka ce maza ne ko mata ne la ya tana mala'iku ba sa auratayya a tsakaninsu ba sa aure wala ya talatalon kuma su ba sa aihuwa irin na mutane da aljanu da dabbobi su ba sa hayayyafa kuma ga yawa Allah ya su da yawa rindina-rindina ba wanda ya san yawansu sai Allah sannan wal mala'ikatu la ya akuluna wala ya shirabuna su mala'iku Allah ya yi su ba sa ci ba sa sha ba sa bukatan su ci ko su sha kuma ba sa jin yunwa haka Allah ya yi su wa inna ma muhimmu tasbi abincinsu shi ne tasbihi tasbihi da hailala wala ya mallon kuma ba sa ƙosawa ba sa gajiya kullum suna cikin ibada ne wani tun da ya sujjada har yanzu yana sujjada mai dago ba wani a ruku'u haka nan kuma a cike suke a sama daidai da wajen da za ka samu inda za ka sa yatsu hudu aka ce babu wani waje ba ce akwai mala'ika a wajen to wa'annan wala abuna kuma ba sa gajiya kamar yadda muka ce ba sa yanke ibadan da suke wa yattasifuna bil hasan kuma su mala'iku ana siffanta su da kyau halittu ne kyawawa ba irin aljanu ba aljanu suna da mummunan halitta amma su mala'iku asalin halittarsu kyawawa ne ba irin ifritai ba aljanu masu ban tsoro su kyawawan halitta ne sannan walhaya ana tsifanta su da kyau da kunya da tsafta da san kanshi ba sa son kazanta da sauransu halittu ne masu tsari da Allah ya yi su da kyau da kunya walmala'ikatu ya yahtalifuna 'anil bashar saboda haka su mala'iku sun sha bamban da ɗan adam domin bi annahun jubilu ala da'a wa adamil isyan su an ƙagi halittansu ne akan da'a da barin saƙo Allah ya halitte su ne kawai don bauta masa da zantar da umarninsa da haka Allah ya ce game da su wa qalu takhazar rahman walada لَنَجِدَنَّ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ السَّمَاوَاتُ يَنْفَضْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَالْأَرْضُ تَمُدُّ jazakallahu khairan a wata ayan Allah ya ce wa qalu takazar rahmanu waladan subhanahu wal ibadun jazakallahu khairan saboda haka su mala'iku ba sa saban Allah mala'iku kuma ba 'ya'yan Allah bane kamar yadda wasu kafirai suka cewa wa qalu takazar rahmanu walada saboda haka ubangiji Allah ya ce su dai mala'iku bal ibadun mukramun bayi ne masu daraja Allah ya musu kima da daraja ba sa sa la yasbiqunahu bil qawl Allah yace ba sa gabatan Allah da wata magana ba sa shishigi wa bi amrihi ya'malun su mala'iku Allah yace da umarninsa suke aiki ya'lamu ma baina aydihim wa ma wa kuma Allah ya san gabaninsu da bayansu kuma su mala'ikun nan duk da irin karrama su da Allah ya da daraja da suke da ita la yashfa'una ba sa iya ceto ba sa ceton wani illa liman tada sai wanda Allah ya yarda da shi ya musu izini wa hum min khashyatihi mushfiqun su masu jin tsoron Allah ne suna tsoron Allah saboda haka mala'iku tasbihi suke lailan wa nahara dare da rana wa yatufuna na baitil ma'amur kuma suna ɗawafi a baitul ma'amur a saman duniya wajen baitul izza a saman duniya suna masu jin tsoron Allah wa laysa lahum ayyu shay'in tasarruf su mala'ikun nan ba sa da wani abu na tasarrufi ba sa iya tasarrufin komai saboda haka kiransu kuma bai halatta ba mutum ya nemi wani abu a wajensu ta fiskar addu'a kamar yadda malaman tsubbo suke yi matsafa bokaye za ka ga ana rubuta jibrilu mika'ilu a gindaya shi ko a yi laya ko a yi wani hatimi duka amfani da wannan bai halatta ba shirka don ba sa da tasarrufin komai bayi ne na Allah sai abin da Allah ya yadda ya ba su dama suke masu biyayya ne ga Allah su ma halittu ne bai halatta wani ya ɗauki wani abu na ibada ya sarrafa musu ba kamar addu'a ko isti'ana ko istigasa neman gudumawansu ko taimakonsu duk damuwan da ta sato ma Allah kaɗai za ka kira ba za ka kira wani Allah ba wane ne wannan kenan sannan su mala'ikun nan suna nan nau'i nau'i kuma kowanne da irin ayyukansu wal mala'ikatu asnaf su mala'ikun nan suna nan kamar yadda muka ce nau'i nau'i akwai almuwakkaluna na hamlil arsh akwai mala'ikun da aka wakilta su aikinsu shi ne riƙe al'arshi akwai daga cikinsu wanda aka wakilta game da wahayi itar da saƙonnin Allah ga annabawa da manzanni akwai daga cikinsu wanda aka wakilta game da duwatsu su ne mala'ikun dutse ana so a tarwatsa wani dutse to su ne wa minhum khazanatil janna akwai masu tsaron aljanna a cikin su wa khazanatin nar a cikin akwai masu tsaron wuta sannan wa minhum na bi a a'malil ibadi akwai waɗanda aka wakilta su masu kula da ayyukan bayi su security ne akan bayi suna lura da bayi mai kowa mai yake kamar yadda Allah ya ce wa inna alaikum hafizi Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ce wa inna alaikum lahafizi Allah ya ce lalle a kanku akwai security da Allah ya yi mu bai bar mu kara zube ba duk da ya san komai kafin ya kasance ya san me za ya san komai amma da ya halice mu kuma sai ya sa mana wasu masu wasu security daga lokacin da ka balaga za su fara aiki a kanka wannan security duk abin da kake Allah ya ce wa inna alaikun lahafizi akwai masu kiyayewa na abin da kuke na ayyukanku kamar yadda yake ma yalfizu min kaulin? babu wani lafazi da mutum zai furta mai kyau ko mara kyau face akwai mala'iku da aka wakilta su suna rubuta ɗayan yana ta damansa shi ne sahibul yamin duk abin da ya mai kyau zai rubuta ɗayan kuma shi ne sahibul shimal yana hagunansa duk abin da kai mara kyau baka tuba ba yana nan zai rubuta duk abin da kake kasan da wannan shi yasa yana daga cikin wanda ya imani da Allah na gaskiya ya imani da ranar tashi kiyama na gaskiya ya imani da mala'iku da gaske ba tantama har irin waɗannan ya san suna nan a kansa suna ganin abin da yake suna rubutawa kaga wannan zai ji tsoron Allah ba zai je don ya je wani wajen da ba a ganin sai wani abu ba daidai ba ko dan ya je garin da ba san shi bai wani abu ko ya shiga inda ba san shi bai wani duk inda shiga yana jin Allah yana ganin sa yana ganin mala'ikun Allah masu daraja suna ganin sa yana suna rubuta abin da yake dan haka zai sa ya daina duk abin da zai ba daidai ba kuma zai sa ya tashi duk abin da Allah yake zo ana ganin sa ko ba a ganin sa saboda haka waɗannan mala'iku Allah ya ce suna nan a kan lahafizin kiraman katibi mala'iku ne masu daraja kuma suna rubuta duk abin da kuka yi ya alamuna ma taf'alun sun san duk abin da kuke yi dan ba inda za ka shiga ka tsere musu ko ka basu a waje su basu san me kake ba saboda haka suna nan akwai irin wa'in daga cikin mala'ikun nan kuma akwai masu ɗaukar rai akwai masu ɗaukar ran mominai wannan shiɗa kenan idan an zo ɗaukar ran mumini zai gansu iya ganinsa mala'ikun rahama suna saukowa haka in mutumin banza ne zai ga mala'ikun azaba akwai wannan wanda ganinsu ba tashin hankali ne Allah ya kiyashe mu sannan daga cikin mala'ikun nan akwai waɗanda aka wakilta su da tambayan kabari su aikinsu kenan ana shiga kabari to mutum za a masa tambaya domin daga lokacin da mutum ya mutu fa kiyamansa shi ta fara daga lokacin karka ɗauka shi kenan yanzu wanda suka mutu shi kenan kawai su ne kawai babu su ne sai an je lahira za a fara shan wa'inda suke nagari su fara shan ni'ima marasa nagari wa'inda ba nagari ba su fara ɗanɗana azaba a'a daga ran da mutum ya mutu domin yana mutuwa kiyamarsa ta tsaya ana tashi a kabari za a masa tambayan kabari wani hadisi ingantacce ya nuna yana jin ƙaran tafiyan ƙaran takalman waɗanda suka kawo shi zai ji za a dawo masa da ransa waɗannan mala'iku za su tashi su masa tambaya to kai imani da waɗannan mala'iku gaskiya ne mai kokwanto ko shakku ko tantama a kan wannan ya warware imaninsa don akwai wanda suna ganin ina ya haka zai yi bayan mutum ya mutu a tada shi ko a zo a masa tambaya a masa kaza bayan gashi ana ganin kabari a kwance ba komai to ko a bacci ma ba za ka gane wannan ba mutane nawa suke bacci ya yi mafarki ya sha wahala a mafarkin ya ci gudu ya ci kuka amma kuna ganinsa a kwance ba abin da kuka yake. shi yake jin abin da yake ji to ballantana Allah ya ce akwai azaban kabari kuma a ce wai babu ta yaya za a yi bayan an zamo ƙasa an lalace sannan daga cikinsu su waɗannan mala'iku akwai waɗanda su aikinsu nema wa muminai gafara da musu salati kuma suna kaunar muminai kamar irin wanda suke wa mutum salati suke masa addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya alola mai kyau ya taho masallaci da niyyar sallah ba abin da ya fito da shi sai sallah ba wani taku da zai yi face sai an rubuta masa lada ana kankare masa zunubi har ya iso iya taku sannan in ya iso masallacin ya yi sallah yana jiran liman ya zo ya yi sallah a wannan jiran akwai mala'ikun da za su yi ta nema masa gafara suna Allahumma firhu Allahumma rahamhu aikin da za su yi ta yi kenan Allah ka ji kansa Allah ka gafata masa aikin wannan mala'ikun kenan kuma za a yi ta rubuta masa ladan yana tsalla ne ko da a zaune kawai yake matukar yana jiran tsalla ne ya to wannan duk yake tabbatar mana akwai mala'iku masu nema wa gafara wa minhum man yashhadu majalisal ilm a cikin mala'ikun nan akwai masu zuwa majalisi na ilimi irin masallaci irin makaranta na addini irin wannan wuri duka yana daga cikin majalis da halqat na ambatan Allah na ilimi irin wannan mala'ikun sukan zo wajen sai su kewaye wajen da fuffikensu kamar yadda wani hadisi yake bayyanawa shi ya sa wajen karatu irin nan in ka zo za ka ji nutsuwa damuwanka za ka ji duk wani damuwa ya tafi saboda waje ne na rahama mala'ikun Allah suka zo su kewaye wajen to da wuya ka zauna a wajen ka ji takin hankali da sauransu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin abu huraira majtama'a qaumun fi baitin min ya tuluna kitaballah wa yatadarasunahu bai nahu, illa nazalat alaihimus sakina wa humun rahma wa humun malaika wa zakarahumullahu man inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wasu mutane da za su haɗu su taru fi baitin min buyutillah a wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah kamar nan kenan masallaci ɗakin Allah ya tuluna kitaballah suna karanta littafin Allah alkur'ani wa ya tadarasunahu bainahun suna mudarasansa a tsakaninsu annabi ya ce ba mutanen da za su hadu a wannan wuri wani ɗaki daga cikin ɗakunan Allah illa nazalat alaihi mustaqina annabi ya ce face sai nutsuwa Allah zai saukar da nutsuwa a kansu wa gashiyat humur rahama annabi ya ce face sai rahama ta lullube su rahamar Allah za ta lullube su a wajen wa humul mala'ika kuma a wannan wajen mala'iku za su kewaye su wa zakarahumullahu fi man inda kuma Allah zai ambace su daga cikin waɗanda suke wajen sa makusanta al Abu Dawud ya fitar da hadisi to daga cikin mala'iku akwai masu irin wannan su aikin su zuwa irin nan wajen karatu masallatai wajen halka majalisi na ilimi wajen wa'azi wa minhum man huwa qarinun lil insan a cikin mutanen nan mala'ikun nan kuma akwai wanda shi qarini ne yakan zamo abokin gami ne na mutum kowa yana da nasa wanda aka wakilta shi masu sa su za su tare ka su kare ka da wani abu ka kwanta yanzu sai ka kwanta ka yi bacci amma ka tashi lafiya ƙalau babu wata tururuwa ko wani kiyashi da ya zo suka turuma a hanci ko su shiga ma kunne duka fa Allah ne yake tsarewa da mala'ikun da aka sa suke gadin ka suke tsare ka shi yasa suna barin jikinka kana mutuwa gawa sai ku ga abubuwa sun fara abun nan ko kwaro ne ya fara mutu sai ku ga kiyashi ne menene in ba abun nan ba za su iya zuwa su yi ta ɗuruwa to amma sai ka zauna lafiyanka ƙalau haka nan akwai masu tsare ka sai abin da Allah ya ƙaddara zai same ka ya same ka to ana gada mun lokaci yayi kuma kashi ba mu zo kan abin nan ba amma a nan za mu tsaya muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya datar da mu ga dukkan alkhairansa allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da digadiganmu a kan imani na gaskiya mu rayu a kai mu mutu a kai Allah maɗaukakin sarki ya nuna mana gaskiya gaskiya ce a kodin ce ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata Allah madaukakin sarki ya sanya mu daga cikin waɗanda zai yanta a wannan wata ya musu gafara dukkan bukatocinmu na alkhairi Allah biya mana bukatunmu Allah ya san bukatan kowa masu damoyi duka Allah ya yi musu marasa lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya zaunar mana da ƙasar mu lafiya dukkan fitintunun da ke tasowa da wanda ya taso Allah ya tunkuɗe mana baki ɗaya Allah ya datar mana da shugabanninmu ya daidaita lamuransu ya ba su ikon sauke abin da yake kansu walhamdulillahi rabbil alamin وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستكبرك وأتوب إليك ما شاء الله Allah ya saka wa malam da alkhairi wannan dogon takarda a ɗan takaice wata baiwar Allah ne ta turo tana neman a sata cikin addu'a da kuma guduma ko da taimako na yan uwa ne suna kamar dai zallan addu'a ne ta ce akwai mijinta ne akwai yarsu da suke da shi to ya karbi sadakin yar har kashi biyu da wanda yake so ta aura da kuma wani da aka kawo dalilin da yasa ya karba masu biyu na farko da ya karbi guda daya so sai koma kuma ya zaga yana roƙon shi saurayin ya ba shi abincin da zai ci a gidansa da makamancin haka so ya kai ga ya zubar mata da mutunci a gurinsa har ta kawo wani ta ce ita ta hagu da wani wannan to still sai ya sake karban sadakinsa to bayan nan kuma a hakan da wajen wata takwas kamar yadda ta rubuta ya karbi sadakin ya iya samu rana har ta kai ga yana fushi da yan yana mata mummunan addu'a cewa idan ta fita Allah ya sa ta ya tsarin mota ma ta mutu so tana dai cikin damuwa tana neman addu'o'in malam da kuma yan uwa shine ta turo da wannan takaitan a takaice to Allah madaukakin sarki ya yayi mata wannan damuwa shi kuma mahaifinta Allah shiryar da shi Allah kuma ya ba ta daman yin aure da miji na gari kuma abin da ake wasu iyaye suke ba daidai ba ne mutum ya mai da yarsa kamar wani kayan kasuwanci yawa wannan ba daidai ba ne mutuncinta ne zai zubar mata da nasa kuma ita har ila yau ita ma ba daidai ba ne duk da abin da babanta ya yi matukar wannan yana son ta kuma sun daidaita ta ce kuma ba za ta aure shi ba saboda babanta ya roke shi mutuncinta ya zuba ba daidai ba ne tun da baban yana so ta aure shi kuma tana son sa shi ma yana son ta ta haƙura ta aure shi ta ci gaba da roƙon Allah shi ya fi a kan ta ce ta saba wa baban ta kuma warware wancan alkawari da aka yi ta koma kan wani kuma kamar yadda ta faɗaɗin ma wancan ma wani da ta sake kawowa ai shi ma baban ya bi yana roƙon shi abinda aka yi gudun dai gashi saboda haka abinda irin waɗannan iyaye suke ba daidai ba ne su ji tsoron Allah su daina Allah madaukakin sarki kuma ya yaye mata wannan damuwa wasu biya na kallahun mawabi hamdi